Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International Assalamu alaikum kamar da sake jibantar lamarin juna a daidai wannan lokaci a cikin shirin tambaya da amsa. Shiri ne da ke amsa tambayoyin masu sauraro kan kowane fanni na rayuwa. Abokinku Michael Kudisin ke muku marhaba lale a wannan lokaci. cikin shirin namu na yau za ku ji ko karya doka ce rashin naɗa ministoci ko kwamishinoni sai a biyo ni. Tumadalla za mu yayi kallabin shirin ne da tambayar da ta fito daga Adamu Shamuwa Shikal da Zakari Salifu gidan Rumji jamhuriyar Nijar. wa'anda suka ce 'Dan Allah a musu ƙarin bayani kan kware cin gashin kai na yankin Hong Kong da kuma alakar yankin da ƙasar China. To game da wannan tambayar taka wakilin mu na baucin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya tattauna da Malam Kasim Shitu mai sharhi kan harkokin gwamnatocin kasashen waje inda ya fara bayani kamar haka. To a tarihance da ita yankin Hong Kong tun fil zan da yanki ne na China amma kuma wajen 1884 Birtaniya ta kwace wannan 'yancin. So a takaice tun daga wancan lokacin sai zama cewa ita Hong Kong tana karkashin mulkin mallaka ne na kasan Birtaniya. No, ana nan ana nan kuma shi yasa da al'adu da abubuwa ita Hong Kong din ya dan bambanta da na mainland China din. ita uh, hong kong ne yawanci turanci ake da yake birtaniya ne ta mata mulkin mallaka kuma ka san a china party political party da ne amma a hong kong because of saboda wannan uh, dangantakan mulkin mallaka ɗin na shekaru masu yawa domin 1997 ne birtaniya ta ba wa hong kong ɗin 'yancin kai kuma ita dai gaskiya 'yancin kan ba directly ba sai zama cewa kamar ta yi wa china Uh, wannan tsibirin na hong kong din uh, amma da yarjejeniya na cewa za a iya bar a barta da wasu aladunta da especially al'adun da ya shafi na mulkin demokradiyya da sauransu cewa a baya ita hong kong din yancin kai amma kuma tana da ita china din tana da dan influence uh, ta cewa game da rayuwa da kuma wasu abubuwa a nan hong kong din Ah, yana iya yiwa shi mai tambaya yana so ya san ah, menene sa ake ta hayaniya yanzu a kasar game da wannan doka na extradition eh, yawwa izakiya yawwa izakiya mm, ah, to abin da yake ba shi ne kamar yana faɗa tarihi na mutanen hong kong ya dan sun jima wanda a ƙarƙashin ah, mulki na demokaradiyya tun da eh, oh, ah, birtaniya ne ta masu mulkin mallaka suna da demokaradiyya wanda take da party ya kai biyu uku da haka do ana cewa limited democracy or limited party system amma duk da haka ai ta natan ya fi na china tunda china ati ɗaya ya kasanta da ita so sai ya da cewa ita shugaban take hong kong take mulkin hong kong yanzu gaskiya tana da ra'ayin eh, mulkin gurguzu domin ita tana da ra'ayin ita hong kong ɗin china ya zama cewa tana da ta cewa eh, ɗari bisa ɗari a ƙasar a hong kong din because eh, abinda kuma yake shi ne su shugabannin china har gobe suna da wannan tunanin cewa ai hong kong kasanta ne kasansu eh, ne na china ne duk wani dokan da yake a china ya kamata shi ma yana nan a can a hong kong din yawa ai shine ma abin da shi mai tambayar ke son ya san eh. mecece dangantaka eh. ah, ta tsakanin ita sin wato china da ta shi wannan yanki na hong kong na hong kong din gaskiyar magana tun da can kamar na faɗa shi ne ita hong kong ƙasa ne na china amma an kwace wannan gurin a lokacin mulkin mallaka can birtaniya ta kwace ta ta zama cewa ita suke mulkin wannan gurin sai na ce a 1997 sai ita birtaniya ta mayar wa china wannan zubirin amma da yarjejeniya yarjejeniya shine eh mun yarda wannan kasan ki ne ta dawo karkashin amma a bar mutanen hong kong su irin siyasa da kasuwanci yadda su suke so. To saboda haka yanzu ita Hong Kong tana karkashin eh. China ce ko kuma tana cin gashin kanta? A tana cin gashin kanta ne amma na ƙwarya ƙwarya. Ai abin da yake fashe yasa akwai ɗan confusion. Because su mutanen Hong Kong, understanding mutanen Hong Kong shine a bar su da siyasansu da dokokinsu ya zama daban da na China. Ita kuma China tana ganin cewa ah, tunda an dawo mana da Hong Kong din nan namu ne abin da yake dokokin da yake faruwa a china dole a yi shi a can kotunan su yadda ake gudanar da shari'a a hong kong daban ne ya ina na hong kong ya fi kusa da na na birtaniya dan ita china so abin da yake faruwa shine ba mu ce hong kong tana karkashin china directly ba eh ƙasa ne fat ne na china amma akwai dokoki da wanda ya ba wa ita hong kong ɗin wayan su gashin kai yancin kai na yadda za ta gudanar da siyasanta da kuma irin dokokin da dokokin da za a yadda ake kotun ta da kuma yin dokokin da ake amfani da ita a kotu amma abin da yake faruwa shi ita shugaban na yanzu ta ita tunaninta da ra'ayinta ya fi tafiya da china ya zama cewa kashi ɗari bisa ɗari hong kong ya koma ganin ƙarƙashin china to malam muna godiya kwarai da lokacin <laughs> na gode ni ma Allah sa an fahimtu da bayanin da aka bayar matsayi da lafiya ba ban kai ga tsufa ba mamarin duniyar ba ban dai na kukawa na fisa na masauka na fisa ka abuga na fisa duniyar nan ba su tara komi ba ban kai wa ba ba ban kai wa inna ba kullum ina ta bauta ashe ba tsira ba idan ka kama da shadda bai yi karfi ba ashe idan ka fado ba ka yi kuka ba idan ka fara alashi da yan taba taba karshe idan na zago ba ka ga komai ba tafi sana'a zuba tafi sana'a zuba ba karshe da da kafi zantan batar da komai ba zaman ka lafiya ya fi zaman ka dan sarki ashe gwado ne ba ta kai ga komai ba wanda ne ya kuka ya ɗebe duniya karshe idan ya jawo ba zai ga komai ba kura da shan bugu gardi da kwace kuɗi ashe abin na ba ne Allah tuwa gaida da zero sarkin waka da Usman S. Aliyu duk a cikin shirin tambaya da amsa. Sai mu je tambaya ta gaba. Wata ke cewa shin wai dole ne shugaban kasa ya naɗa ministoci? Ko dai zai iya ci gaba da shugabancinsa ba tare da su ba. Ko shi ma gwamna dole ne sai ya naɗa kwamishinoni? Shin idan aka ci gaba a haka ba ministoci ko kwamishinoni an karya doka? tambaya ce da ta fito daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri a jihar kebbin najeriya da Ali usman takalafiya lafiya to don amsan tambayar ku daga abuja a najeriya muhammad sani abubakar ya tattauna da masanin shari'a da dokokin ƙasa barista sanusi musa bismillah malamai to a ƙarƙashin sashi na 147 na kundin tsarin mulkin najeriya shi ya tabbatar da kafa ofishin ministoci sashi kuma na 192 shi ya samar da ofisoshi na kwamishinoni a jihohi kuma ba bisa wannan tsarin dole ne shugaban kasa da gwamna shugaban kasa dole ne ya nada ministoci shi kuma gwamna dole ne ya nada eh, wato ainihin kwamishinoni Eh, wayanda zai yi aiki da su ah, ita naɗa ministoci kundin tsarin mulki ya ce shugaban ƙasa ya yi la'akari da bambance-bambancen da yake ƙasa kuma akalla ne dole ya naɗa mutum ɗaya daga kowace jiha ta nigeria eh, wanda yake dan asalin wannan to wannan da yana nufin tafiya dai ba za ta yiwu ba sai da ministoci ko komishina kenan kamar yadda doka ta tanada. na fahimce ka da kyau eh, to a bisani fahimta ta ta wannan tsarin mulkin najeriya ba zai yi shugaban kasa ko gwamna ya ci gaba da shugabanci ba tare da naɗa ministoci ko kwamishinoni ba a hakan ya ci karo da kundin tsarin mulkin najeriya kuma shugaban kasa da gwamnoni dukkaninsu sun ɗau rantsuwar kama aiki inda suka yi rantsuwa cewa a cikin gudanar da mulkin su za su yi kokarin kare tanade-tanaden da yake cikin kundin tsarin mulkin najeriya so a bisa yadda na fahimci abin dole ne ba zai yiwu a ce shugaban kasa ko gwamna su ci gaba da yin su ci gaba da wato su ci gaba da aikin su ba tare da naɗa eh, shi shugaban ƙasa ba tare da ministoci ba ko kuma gwamna ba tare da to masha Allah ya kuma ce idan aka ci gaba da haka ba ministoci ko komishinoni an karya doka to kwarai eh, ci gaba da mulki ba tare da naɗa ministoci ko kuma gwamna ya ci gaba da mulki ba tare da naɗa ah, ah, kwamishinoni a jihohinsa ba na wani tsawon lokaci mai yawa tabbas hakan ya tunani na ya saba wa tanajen sashi na 174 da kuma 192 na kundin tsarin mulkin najeriya to da fatan mai sauraro ya gamsu barista muna godiya da wannan dama da ka bamu to madalla na gode kwarai da gane Allah na son to a gaida sala gambara sai mu gode wa mai duka sakamakon ni'imar da ya mana shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international ga wanda ke son a dama da su to akwai dama sai a rubuta mana sako ta adireshin mu na email arafai hausa tambayoyi a gmail.com arafai hausa tambayoyi a gmail.com a yi kokari a aiko da tambayoyi masu ma'ana kuma banda maimaita aikewa da sako yanzu kuma shirin zai dora To bari mu karkare da tambayar Fatima Uwala Makoku matar Sani Umar na Liliya Mai Mai Makoku jihar Kebbi a Najeriya da ke cewa wai da gaske ne akwai kwancin ciki wanda ke dadewa wai ba a haife shi ba? Sannan ko menene kwancin karan kansa? Sannan wace matsala ce ke kawo shi? Ana haihuwarsa daga baya? To game da wannan tambayar taki ga tattaunawar Ibrahim Malam Goji da Dr. Yusuf Abdu Misau. kwararre kan harkokin kiwon lafiya kuma malami a sashen koyon aikin likita na jami'ar abubakar tafawa ballewa da ke bauchi a najeriya ilimin likitanci babu wani abu da ake ci da shi kwanciyar ciki ko da shike dai a hausance mun san akan samu wani matsalan da zan iya cewa su iyayenmu mata ne ba su fahimci menene ba suka bashi wannan sunan kwanciyar ciki din a likitance tabbatacce babu a likitance akwai yadda kuka fahimci wannan bayani da su mata ke cewa akwai kwanciyar ciki eh kwarai da gaske akwai yadda muka fahimta amma ina so in tunatar mana cewa shi ciki wanda aka san shi wanda ba shi da wani matsala akan ɗauke shi ne tsawon wata tara a haife shi a wasu yanayi akan samu ciki ya wuce wata tara amma baya wuce 'yan satuttuka kuma sau da dama in ciki ya wuce wannan wata tara da 'yan satuttuka din nan za ka samu sai an yi wani yunkuri na musamman domin a fito da shi domin duk lokacin da ɗaya ya ɗauki lokaci fiye da wata tara ɗin nan to akwai yiwuwan a rasa ɗan gabaki ɗaya saboda wannan wahalin da yake kwance na mahaifa ɗin zai masa kaɗan saboda ina so mutane su fahimci cewa yadda ɗaya yake a waje yake cin abinci yake girma haka wanda yake cikin mahaifiyar ma yake cin abinci kuma yake girma so duk lokacin Allah ya riga ya tsara lokacin da za a haifi ɗa na wata tara nan ya zama iya lokacin da ake bukatan girmansa kenan a cikin mahaifiyarsa to duk lokacin da ya wuce wata tara girman ya yi yawa kuma wannan muhallin da yake kwance ya masa kaɗan saboda haka za a fara samun matsala saboda haka a ilimin likitanci babu wani ɗan da ake cewa kwanciyar ciki amma abin da muka fahimta da yake faruwa shine sau da dama iyayenmu mata sukan samu wani abu da ake kira ah, tsiro a hausance a turanci kuma muna kiran shi fibroid so sau da dama shi wannan fibroid din ko kuma wannan tsiron da ke cikin mahaifa yana da jini a jikinsa kuma yakan girma saboda haka wani lokaci ita mace za ta ɗauka cewa wannan tsiron da ke cikin ta ɗa ne saboda yana cikin mahaifa kuma yana daidan gurin da ɗa yake kwanciya kuma yana girma alal hakika mafi akasi abin da yake faruwa shine matan da suke neman aihuwa su suke ko ba su samu ba suka fi eh, yawan samun wannan matsala na fibroid na tsiro din so sai su raya a ransu kamar cewa wannan abin ciki ne kuma wani abu da yake faruwa shine lokacin da mace take da wannan fiber din akan samu yiwuwan wani lokaci a yi test a ga test din ciki na fitsari yana nuna positive kuma wani abu da yake iya faruwa shine akan iya samun ciki na hakika ɗin ya shiga lokacin da akwai wannan fibroid ɗin, amma saboda akwai wannan tsiro na fibroid ɗin, sai ya lalata cikin to kaga watakila ita matan dama ta riga ta san tana da ciki amma cikin ya zo ya lalace saboda wannan tsirin da ke cikin mahaifarta ya takurawa yanayin kwanciyar wannan cikin ya lalata shi sai ta ɗauka wannan cikin har yanzu yana cikinta so hau da dama mun sa samun mace da tana da wannan fibroid din a jikinta in ta ji motsin hanjinta sai ta tana nuna mana cewa ga ma cikin yana motsi saboda haka rashin fahimta ne kawai abin da yake faruwa don mace za ta iya ɗaukan wannan fibroid din tsawon shekara ashirin talatin kuma za ta iya ɗauka cewa wannan abun ɗa ne mai rai a cikinta to amma in dai za a je asibiti a yi bincike na hakika kuma a samu likitoci ƙwararru su yi bayani iyayenmu mata za su fahimci bambancin wannan tsiro ɗin da ake kira fibroid da kuma ɗa mai rai wanda yake cikin mahaifa. Eh, to amma menene kan kawo matsalar da kan addabi su mata masu juna biyu ka ba mata shawara mana musamman mata masu juna biyu me kamata su yi wajen kauce irin waɗannan matsaloli da har sukan samu irin wannan matsala ta tsiro wato fibroid to shi fibroid kamar yadda na taɓa bayani a wani tattaunawa mu na kwanakin baya kamar gona ce wanda idan babu shuka a cikin ta za iya samun tsiran ciyawa to haka shi fibroid yake a cikin mahaifar mace fibroid an fi samu a cikin mahaifan matar da bata taba aihuwa ba ko kuma bayan ta aihu aka zo aka samu wani dogon lokaci bata sake aihuwa ba to shi in wannan tsiro din ya fito yakan jirkita lissafin yanayin al'ada yakan sa wani lokaci a test din cikin ma a gani akwai cikin alhali kuma ba cikin kuma kamar da na faɗa yakan iya ci gaba da girma wanda a waje in yi kai wani mizani na girma in ka gani daga waje ma za ka ɗauka wannan ciki ne a jikin wannan matan saboda haka ya kamata iyayen mata su bambance cewa su fahimci cewa akwai abin da zai iya tsurowa a cikin mahaifa wanda ba ɗa ba wanda kuma yana ƙara girma amma in an je asibiti aka yi hoto kuma aka yi gwaje-gwaje za a iya gane cewa wannan abun ba da ba ne ko da shi ke ma yana girma kuma ko da shi ke wani lokaci za su ji kamar motsi a cikinsu wannan motsin ka iya kasancewa saboda suna rayawa a cikin ransu cewa suna da juna ka iya kasancewa kawai motsin hanjinsu ne amma sai su ɗauka motsin ciki ne yake faruwa dokta mun gode kwarai da gaske to madalla na gode da aljita da jubo da wannan waka mamana kuma nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international a madadin ma'aikatan wannan tasha ta radio france international musamman ma injiniya hassan alhassan silija wadda ya daidaita sautin shirin abokin ku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai